inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun watan ramadan yau juma'a biyar ga watan ramadan shekara ta arba'in, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma muna nan cikin suratul anbiya'i jiya mun tsaya aya ta takwas. yau za mu tashi aya ta ashirin da tara amma karanto da ta ashirin da shida wa ƙarar ta kada rahman walada فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن استطاعهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه kamar yadda muka yi bayani tun farko wannan sura sura ce ta makka kuma sun suwarin makka cikin yadda ake gane su cikin abinda suke koyarwa tauhidi za ku ji suwarin makka suna ta jayayya da mushirikai cewa Allah shi kadai ne shi ya kamata bauta ba Shi ne wanda ya halicci sama da ƙasa ne wanda ya halicce ku ne wanda ke arzita ku wato kullum abin da suke yi suwarin makka ke yi tabbatar da tauhidin uluhiyya ta hanyar tauhidin rububiyya tunda kun yadda shi yayi kaza zai kawo ayyukan da Allah ke yi sai ce tunda shi ka kaza to shi ya kamata a bauta mai a bauta mashi kadai sannan cikin abin da suwarin makka yi shine kokarin kore ma Allah yaya duk da yake mushrikan makka ba su ce annabi isa na Allah bane amma sun ce mala'iku yayan Allah ne kamar yadda su nasara suka ce annabi isa na Allah ne Allah yana ci gaba da bayyana mu mushrikan Makka abinda yasa za a bauta mai shi kadai abinda yasa bai da da yana yi wa hikaya daga Yesu sai ce wa qalu takhadha rahmanu walada kuma su mutanen Makka kuma su mushrikai sun ce ar-rahmanu Allah mai rahama ya rike da yana da 'ya'ya mata subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah bal ibadun mukramun sai dai a bayan shi ne abin karamawa mala'iku daga wannan ayat malamai suka ɗauku cewa duk wanda ya mallaki ɗanai to ya tashi da bauta idan aka zo ana yaki da gari kaza da gari kaza sai aka kama ɗanka ya kasance ɗanka yana cikin wa'in mutanen suka kama da suka je ya koma bawa sai aka zo ana tallashi da ka sai shi bai bukatar ka yanta shi ya koma ɗa me yasa domin Allah ya ce wa qalu takhadha rahmanu walada sun ce Allah yana da ɗa sai Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbatar mai bai da ɗa bal ibadun sai dai bayi ne ne nan mala'iku sai na bayi halatta hada bauta da da zama da me yasa ba yaya ne bane saboda bayi ne ne sai mutum ya zan bawa bai zama da shi kuma wannan kai ka haifa ya fara zama dan ka zaka bi taba yiwa ya zan bawan ka bai na fata mun fahimta ko zaka duk wanda ya mallaki danai kan je ka kawo shi yana bawa ba bukata a ce sai ka yanta shi ya ga ya zama da domin ne domin Allah ya ce abinda ya hana mala'iku su zama yaya ne domin bayi ne ne bai yiwa hada mutum ya zan danka kuma ya zan bawanka Allah ce la yasbiqunahu bil qawli su mala'iku ba su rikon Allah da zance ba su faɗin abin da bai ce ba in ai kuma mala'ika jibril ya kawo wahayi baya ƙara ko ɗaya ciki muba'in samma amin Allah ce amintacce ne zaka la yasbiqunahu bil qawli ba su rikon Allah da zance wa hum bi amri ya'malun su mala'iku da umurnin Allah suke aika aiki Ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum kuma mala'iku Allah ya san abin da ke gaban su da bayan su wala yashfa'una illa liman yartaba kuma ba su yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda je mun yi bayanin wannan ayat mun yi bayanin ceto muka ce sharuɗa guda nawa biyu sai Allah yawa wanda ke ceto izini sannan sai yayi yarda da wanda za a ceto shine wala yashwauna duk da mala'ikun suna ceto amma ba za su ceci kowa ba illa liman ba, face wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi su da jin tsoron Allah game da khashiya da jin tsoron Allah mushfiquna masu jin tsoro ne wato tsananin tsoron Allah su ya kai ya ambaci Allah in ana magana Allah in umurnin Allah ya zo suna cikin jin tsoro wannan shine alamar mai tsoron Allah dan shi wasu suna karanta Qur'ani suka kuka wasu ne musu wa'azi suka kuka wannan duk yana nuna jin tsoron Allah na wanda ke haka sai Allah ya ci gaba da bada labarin mala'ikun Ya ce, wa manya kulminu kun ga bayan Allah ya yabe su Ya ce suna aikata abin da ya umarce su su bayi ne masu da abin karamawa ce, amma fa ba su iya ceto sai wanda Allah ya yarda a ceta sai ci gaba da cewa duk cikin su kuma wa manya kulminu min ni ilahun min dunihi duk da wannan girman da mala'iku suke da duk cikin su wanda ce ni ne abin bauta ba Allah ba da wani mala'iki zai ce a bauta min kada a bauta ma Allah fa zalika najzihi jahannama Allah ya ce za mu sashi wutar jihannama. ji shirka da Allah ya yake da tsanani Allah baya ya yabi mala'iku ya ce ba su taba mai suna bauta mai mu abin karamawa ne sai ce amma cikin su duk wanda ya ce a bauta mai za mu sashi wutar jahannama su mala'ikun fa yace kadhalika najzi zalimi haka muke saka ma duk zalimi wanda zai kira mutane su bauta mai zaka al'amarin shirka al'amari ne babba sai Allah ya faɗi manya wayanda ake ganin girman su wayanda Allah ya ce ya girmama ya Allah ce in suka yi shirka to aikin su zai lalace haka Allah ya ce game da annabawa a cikin suratul zumar yace wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbaqanna 'amaluka la in ashrakta la yahbaqanna Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban gaba ɗaya cikin halittu ne babban gaba ɗaya cikin mutane da aljannu da mala'iku yace wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da wa'inda akka kin kai da in ashrakta in kai yi shirka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hashahu annabi ba zai taba shirka ba Allah ce wai in kai yi shirka la yahbatanna amaluka duk aikin ka zai roshi wala takunanna min al-khasirin zaka kasance cikin khasararru wannan shi ake ce ma a tauna tsakuwa ba a yatsun roko wata in annabi sallallahu Allah ya gaya mai aka cewa in ka yi shirka da Allah zan roshe aikinka ina ga wanda bai kai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin suratul an'am sai da Allah ya jera annabawa guda 18 annabawa da manzanni guda goma sha takwas zace dukkanin su in sun shirka za mu roshe musu aiki wajen ka hujjatu ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى guda goma sha takwas Allah ya lissa ya ce wa kullum faddalna na alamin kowanne cikin su ya tudu kai. kowanne cikinsu shi shine shugaban duk al'umma ta. amma ya Allah ya ce walau ashrafu la hadita anhum ma kanu ya'malu da sun yi shirka da duk aikin su ya lalace kusan tsananin shirka da munin shirka da da shirka ke lalata ayyukan mutane saboda Allah baya son a haɗa shi da kowa wurin bauta don shi ake ta wa'azi ba wancan ake mutane ba bane a'a A akida ahlus sunnati wal jamaa ko da wani yayi aikin shirka ba a cewa wani tanko na shiya kaza mushriki ne ba a haka amma na cewa wanda yayi kaza yayi shirka da Allah duk aikin da Allah ya fade shi ko annabi sassan ya fade shi cewa wanda yayi shi yayi shirka da Allah zuwa wurin boka ne gaskata boka ne laƙamawa ne ya san gaibu ne hada wani da Allah wajen bauta ne doka abin da ya kamata na Allah ne a ba a ba wanda ba Allah ba duk wanda ya zace wanda yayi kaza yayi shirka da Allah sai da in wani yi. za a ji ba a gani kila bai sani ba da jahilci ne sai a sanar da shi kila yana da wani uzuri kila yana da wani tawili shirka ba Allah ba eh kowa baya son haime shirka akwai mutanen da idan idan ƴaƴansu wasu ba ta gidan ba su bai yayan su shiga cikin gidajen su ko akwai su ko babu su wai duk kada su yi musu shirka kada abinda an nasu shi dai matar su kada su ga matar su yi kusa da shi babu mai son kadiba ko kai ne a ce matar ka da kai da wani ka gane wani yana shiga gidan ko tana zuwa inda wani ya zaka ji ba zaka ji dadi ba wai duk don kada a yi ma shirka bale Allah tabaraka wa ta'ala da shi ya halicce mu shi ya azzata mu shi ya ba mu shi ya daya cincinta awa bauta don haka an nisanci shirka kuma babu da za a nisanci shirka sai an da dole sai an koma makaranta mutum ya je karanta nurul albabi littafin shehu dan fodiyo ya ji cewa akwai shirka ko babu wa minhum man yazumu annahu muslim ya amalu amalan islam wa ma zalika yaf'alu kaza wa kaza wa huwa kafirun la tajri alaihi ahkamul islam abubuwa da yawa zai jero maka yace wani yana yin sallah yana yin ayyuka irin na musulunci inji shehu dan Ya yace amma yana aikata kaza saboda kaza nan da ya aika ya zama kafiri a wata hukunci na musulunci ba ya shiga ka karanta kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kaga abubuwa da yawa wanda yayi kaza yayi kaza don shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa son Allah shi yafi kowa tsoron Allah shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa son al'umma tai bai bari a jefa al'umma al'umma ce a ce musu mushriki ko kafiri amma annabi sallallahu alaihi duk yadda aka yi ya kare tauhidi sai da yayi duk yadda yake da ya san cewa shine mafi girma cikin ɗan adam shine wanda ya fi duk ƴan adam ɗaukaka don haka shi yayi kusa a hada shi da Allah sai ya daɗi duk wata hanyar da za a hada shi da Allah wani ya zo ya ce "Masha Allahu wa shi'ita abinda Allah ya so kan ka so ya ce a lillahi niddan kul masha Allah wa adau ka sanya ni abin kira tare da Allah ka ce abin da Allah ya so ni so ko alama ka ce abin da Allah ya so shi kadai wani ya tashi yana hudu ba annabi na zaune yace man ya man yuqi Allah wa rasulahu faqad rashad wa man yasihi ma faqad gawa wanda yayi ma Allah man yuqi Allah wa rasulahu wanda yayi ma Allah manzon shi da'a ya shirya wa man yasihi ma wanda ya sa'a musu su biyu ya bace ya annabi ce, ijlis bisal Habibu, anta kul wa man ya'ti Allah wa rasulahu annabi ya ce na cir da mai hudu ba kai ba kai hudu ba ba ka ce wanda ya saba muku suju kamar tawaye ka ce wanda ya saba ma Allah da manzon Allah a rabawa ake ba hada ne da Allah duk inda ake bi annabi sallallahu ya tare haƙƙin Allah sai da ya tare wata mata mushrika wata mata bai hudiya tace innakum la tushrikuna tace ma tace mun musulmi tace ku hadisi na cikin sunan nasa'i tazo tace ku ma musulmi kuna wani aiki na shirka yace menene tace kuna cewa wal ka'aba sai annabi ce daga yau ka koma cewa an rance da Ka'aba a cewa rabbil Ka'aba sai dai a ce na rance da ubangijin Ka'aba saboda mai saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi ke yi ya kare tauhidi sai da ya yi. da yazo yana bisa gadon rasuwa ummu salma radiyallahu anha tabba da labari ce lokacin da muka je habasha mun ga wata coci mun ga wasu hotuna da aka yi cikin cocin annabi na cikin rashin lafiyar rasuwa tana ba mata 'yan uwanta matan shi labari sai annabi ya farfado sai ya ce ula'ika shirarun halga inda Allah ula'ika kana idza mata fihi rajul salih aw al-abd salih faraw ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar ula'ika shirarun halga inda Allah annabi sai ya ce waɗannan mutane sun kasance idan wani mutumin kirki ya rasu cikin su ko wani bawa na kirki sai su gina makabarta a su gina masallaci inda ya rasu wata akan kabari ne su gina masallaci sai su yi wa'annan hotunan wa'annan su ne mafi sharrin halitta inda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi na na shadda cewa yuhazziru ma sana'u annabi yana tsoratarwa ga abin da wacce suka aikata wata yana cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka bari kabari ya koma gunki da ake bauta ba ana zuwa wajen shahada bauta duk yadda annabi sun san ke ya kare tauhidi sai da ya kare don haka wajibin mu ne duk yadda zamu yi mu kare tauhidi mu kare don shirka ita ce in ka yi in ka je inda Allah baka da rabo sauran abubuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya hada shi da wani wurin bauta amma yana gafarta duk abinda bai kai haka ga wanda ya ga dama don ka mu kokari mu kare kanmu daga shirka Allah ya ambaci annaba ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lain ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin in kai shirka aikin ka zai roshe kuma zaka kasance cikin wanda suka yi hasara Allah ya ce mu annabawa wa man ya ce mu mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh Allah ya tsare mu daga shiga jahannama Allah ya tsare mu daga da hada shi da wani wajen bauta sai Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru awalam yaral ladina kafaru السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله يتشاء ولم يرى الذين كفروا kun ji suran nan suran makka ce ita kore da yaushe da kafirai da take magana abinda da tabbatar da dai a bauta ma Allah Allah yana nan tauhidin rububiyya da uluhiyya shi take ta tabbatarwa kuma ba ita ba dai duk surar da aka ce ta makka ce cikin yadda ake gane bambancin suran makka da madina suran madina za ta dinga magana game da ahalul kitabi in ka ji suran na cewa ya ahalul kitabi ya ahalul kitabi to mafi yawa suran makka ce in ka ji suran na faɗin halal da haram suran madina ce in ka ji suran na faɗin halal da haram da ai kaza an haramta zina an haramta kaza to mafi yawa suran madina ce take dauke da hukunce hukunce amma suran makka ita abin take kokai tabbatar da akwai Allah kuma shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma kada a bauta ma kowa sai shi don haka yanzu Allah yana kawo dalilan da ke cewa shi kadai ne shi tijji da bauta ma sai ce awalam ran ladina kafaru shin wanda suka ce ba su gani ba annas samawati wal arda cewa sama da kasa kana tarattan sun kasance hade sun kasance game sun kasance dumke nahu ma sai muka tsaga su Waje min al-ma'i kulli shay'in hayyin sai muka sanya daga ruwa ko ke rayuwa afala yu'minuna shin ba su imani kun ji da Allah ya ce wakka ta rashin ba su gani ba cewa sama da ƙasa kana tarattan da sun kasance haɗe suke sun kasance tsunki suke fafatakna huma sai muka tsaga su wannan ayat tana cikin ayoyin da malamai suka yi ta sabani wajen fassara ta bi take nufi su yi sabani har wajen kauli biyar ni kana tarattan sama da ƙasa haɗe suke mi take nufi cikinsu wannan aya tana cikin mafi girman ayoyin da ake amfani da shi wajen kimiyya da science da theory da ake cewa big bang theory cewa da sama da ƙasa haɗi take turawa da baya a 1927 nan daga baya-bayan nan ko shekara ɗari ba a yi ba shekara tasirin da kusan hudu da wani abu suka gano cewa ashe sama da ƙasa da ba ganowa suka yi ba theory ne kawai ba wai ba wai wani bincike aka theory an ce theory da yake da fact watan kawai nazariya ne wani ya yi tunanin cewa sama da ƙasa fa ƙasa tana ƙara girma duniya tana ƙara girma ka sama da ƙasa haɗe suke da rabuwa suka yi to malaman musulunci suna kafa hujja da wannan ayaka tun wannan ya yi magana na cikin sabbin, malaman tafsiri a baya sun yi ta wannan magana daga wannan ayar suke magana zan karanta muku abin da shak muhammadu Al-Muqtar Aminu Shankidi Al-Maliki Al-Jukani ya faɗi game da wata maganganun malamai game ake nuni da sama da ƙasa haɗe take da daga baya aka raba su har ƙauli biyar ne amma ƙauli biyu su ne mafi girma daga ciki mala ya ce al'awwal zancen malamai na farko an anna ma'ana kana tarakan abinda ake nuni da da sama da ƙasa haɗe suke an aika na ci samawatu wal ardu mutalasika ba'dha ala ma'a cewa sama da kasa sun kasance haje suke abinda malaman physics ke cewa singularity da gaba ɗaya ko ni ɗaya ne yanzu muna da sama muna da kasa muna da rana muna da wata muna da taurare tauraro muna da iska muna da haske to da gaba ɗaya abu ɗaya ne shine sun kasance haɗe fafataka Allahu fafataka Allahu sai Allah ya tsage su wa fassala bayna samawati wal ardi sai Allah ya rabe tsakanin sammai da kasai farafa as-samaa ila makaniya, sai Allah ya daga sama ta yi can Wajen da duk abu ɗaya ne da babu wani abu da ma wata ko taurare ko iska ko haske ko sama ko kasa duk abu ɗaya ne sai Allah ya raba sama ta yi sama wa aqarra al-ardi fi makaniya, sai Allah ya tabbatar da kasa a kasa wa fassala bainaha bainahuma bil hawa sai Allah ya rabe tsakanin su da iska da yake wucewa allazi bainahuma kama tara wannan iskan da ke kadawa kamar yadda muke gani da aka samu hasken rana aka samu wata aka samu sauransu wannan shine zance na farko kuma wannan shi daidai da kimiyyar zamani in kuna sauran zakin naik mafi yana yawan karanta wannan ayat yana magana big bang theory cewa awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqan fa wannan ayat wannan ɗaya daga cikin kauli biyu masu karfi ne mun ce kauli guda biyar malamai sun yi sabani har hasan ce biyar yake ni da anna samawati anna samawati wal arda kana taratkan yake ni da hadisuki wannan zance na dai kenan alqawlu sani mallan yace zance na biyu anna samawati sab'a kanat ratkan cewa sammai guda bakwai sun kasance haɗe suke wata abin da Allah ke nufi ba sama da kasa a haɗe ba yau sammai daya haɗe ai mutalasika ba'dha bi ba'd cewa haɗe suke gaba ɗaya babu sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sammai ne a hade fa fataqaha Allah sai Allah ya raba su ya tsaga su wata alaha sab'a samawatin sai Allah ya sanya sammai guda bakwai kullu sintaini minhuma bainahuma fasal tsakanin kowace biyu akwai akwai tsakiya akwai tsakani don shi annabi sallallahu da ya isra'i da miraji ce yaje sama ta farko sai da aka kasa aka ce wane ne aka ce malaika jibril wa mamma aka tare da wa kake yace tare da muhammad wa hal bu'isa ilaihi an aika mai yace ya eh, sana aka bude suka tafi watan kowace sama zuwa ta bakwai kowace nan sama ta farko ta kare za a shiga ta biyu haka Allah ya sa su wal arduna kadhalika su ma kasai haka suke kanat rafqan sun kasance hade suke fa fataka sai Allah ya tsaga su al'aha sab'an sai Allah ya sanya su bakwai ba'daha munfasilatan anil bab sashi su sun rabu daga sashi ga sashi ga sashi alqaulu salis mun na farko an ce gaba da singularity duniya ɗaya ce aka raba sama ta sama kasa tayi yi ƙasa auli na biyu wasu malaman tafi suka ce a abinda ake nufi samman ne dai haɗe ƙasa haɗe raba kowace da aka yi shine shi shine Allah ya raba ta alqawlu da zace na uku anna ma'ana kana taratan abinda aka nufi da sun kasance haɗe anna samaa kana la yanzilu minha matsarun sama ruwa ba su sauka kamar muna gani lokacin rani lokacin tsari lokacin zafi ruwa ba su sauka daga sama wal arda kanat la yanbutu eh, fiha nabatun Kasa kuma mun ga tsero ba ya fitowa lokacin rani lokacin da ba lokacin damina ba fafatak Allahu sama bil matari sai Allah ya tsaga sama sai ana ganin ruwa suna saukowa wal arda bin nabat sai Allah ya tsaga kasa ana ganin tsero na fitowa so saboda dalilin sunani zamu zo mu ji malam ya karbaje wannan dalili ya ce mallaman tasiri kamar su ibn jarir da sauransu sun ce wannan shi aya take nufi saboda shi saboda mai saboda Allah ya ce shin ba su gani shi muke gani duk mai yana gani lokacin da ba a ruwa ga sama sai ga kamar za a yi ruwa sai a ga sama babu komai wani lokacin damuna ya zo sai a ga an yi ruwa to wannan kasancewa wani lokaci ba a ruwa wani lokaci ana ruwa dalili ne da ke nuna akwai Allah kuma shi kamata a bauta ma kasa ma sai mu ganta fallau babu abin da ke fitowa daga cikin ta wani lokaci sai mu ga wani abu ya fito an yi shuka ta fito wannan dalili ne na bauta ma Allah shi kadai alƙawarin rabe zance na hudu annaha kana tarakkan cewa sun kasance hade ai fi hulmatin la yura min shiddatiha shay'un fa fataka Allahu bin nuri cewa sama da kasa da sun kasance hade duwa akwai da sun ce duwa akwai sai Allah ya tsaga su aka sa haske yace wa hadha alqawlu fil haqiqati yarju ila alqawli alawwal wasani wannan qawlin yana koma qawli na farko da na biyu duk cikin su yake الخامس زنجنا هدو وهو أبعد لظهور سكونه الخامس زنجنا بيار ملك وهو أبعد أبعدها وانا شيء بنيسا وانا بيكوسا دايداي لظهور سكونه دون بيان yake cewa magana ba daidai take ba annar rataka yuradu bihi al-adab abinda ake nuyi shin basu gada babu sama da kasa ba wal fatqu yuradu bihi al-ijad sai Allah ya samar da su wa tabaka na fataqahu ma sai Allah ya samar da su gani ba da babu babu ƙasa, sai Allah ya samar da su ai kana ta adman fa aujadnahuma da babu su sai muka samar da su wa hadal qawlu kama tara wannan zancin kabe da kuke gani bai da karfi sai mala ce cikin wayannan yace fa idza arabta aqwala ahli al-ilm fi hadhihi al-aya idan ka san zantukan malamai game da wannan ayat fa alam anna al-qawla ath-thalitha zancen can na uku wale ne zance na uku mai cewa da sama ba ruwa sai ta fara zub ruwa da kasa ba ta fi da tsaro ba abin da ke rihi wai da a kamar yanzu da muke yanzu sakkwato har yanzu ba yi ruwa ba saboda haka kawai sama ga ta bata ruwa amma daga baya sai Allah ya kawo mana sai ruwa su sauko anna sama'a wa fa'alam anna al salis malaka ka zanzance na uku min cikin wannan zance wa huwa kaunuhuma kana taratkan cewa sun kasance tsinke bi ma'ana annas sama'a la yanzulu minha matar ce cewa ruwa ba sauka daga sama wal arda la yanbutu shay'an la tanbutu shay'an ko wal ardu la tanbutu shay'an kasa kuma ba ta fidda komai fa fataqallahu sama'a bil matari sai Allah ya tsaga sama ya kasance tana fidda ruwa wal arda bin nabati sai Allah ya tsaga kasa sai kasance tana fidda tsoro kada dallat alaihi qara'inun min kitabillahi ta'ala akwai dalilai da ke nuna haka yake rufe wace an jiba wasu ayoyi cikin Ƙur'ani? za su nuna muna cewa lalle Allah wannan ayat awalam yarau anna samawati wal arda kana taratkan fa fataknahuma suna nufin sama da kasa sun kasance sama ba ta saukar da ruwa a lokacin rani a lokacin dari a lokacin zafi fa fataknahuma sai muka tsage sama sai sama ta kasance tana da ruwa kasa ba ta da tsero in ba lokacin damana ba sai muka tsage ta lokacin damana tana fidda tsero haka ayat ke nufi yace akwai dalilai da yawa yace al'ula karina ta farko dalili na farko ƙaunar qaulahu ala ce wadda Allah ya yi awalam yaral ladina kafaru shin kafirai ba su gani ba Ya dullo ala annahu ra'aw zalika yana nuna cewa sun ga haka da idon su li'anna al-azhara fi ra'a annaha al-basariyya don abinda a kwata Allah ce ba su gani ba ra'a ah, tana zuwa da ma'ana ba ku gani da idon ku ba kuma tana zuwa da ba ku yi tunane ba to an in yazo ta zo asali shine ta ido ce shi Allah ne shin ba su gani ba da ido ne kenan wallazi yarawnahu abinda kahire ke iya gani bi absarihim da idon su ko anna samaa takunu la yanzilu minha matarun sun san lokacin da sama ruwa ba su sauka kamar yadda gaya muku kwanakin nan duk mun gani wata da watanni sama ruwa ba ta sauka kowa na gani wal arda maitatun hamidatul la nabata fiha ita ma kasa bushi take mace babu abin da ke fitowa da ciki kamar yanzu yadda ake babu tsiron da ke fitowa da kai ne yanzu in dai ba wanda ake ba ruwa ba fa yushahiduna bi absarihim inzal al-inzal Allah al-matara sai su gani da idan su ga Allah na saukar da ruwa wa in ba tahu bihi anwa'an nabati sai kuma ga Allah na fitta kala-kala na tsiro wannan yana nuna cewa shi wancan ayar ke nufi don Allah ya ce awalam ya roshin ba su gani ba to duk cikin wani abubuwan da aka faɗi shi da aka gani cewa sama da ƙasa da haɗe suke aka raba su babu wanda ya ga ko akwai wanda ya ga su ma turawan da suke cewa suna cewa yanzu shekara miliyan takwas da dubu ɗari bakwai kenan da suka wuce aka yi haka wa ya gani babu wanda ya gani ko wannan ne taɓa ba ku labari wani na aljazira yana zama top to aljazira ne wani shiri da ake sai yake shi wanda ke yi shahidin nan ne musulmi sai yake yake magana da wani babban malamin science yake mai interview shi babban malamin science ne yake cewa kai yanzu ka yadda wani babban professor ne na science atheist ne wanda bai da akwai Allah ba sai ce yanzu kai ka yadda wai annabin ku yayi Isra'ila mai raji ya je sama ta farko ta biyu har ta bakwai ya anso ina to inda wai ce yanzu babu sama ta bakwai din mun ba a ganin sama ta bakwai duk ka yadda da wannan ko yace kai ma ai ka yadda da cewa da duniya hada take sai aka yi big big bang sai ta rabu yace yace ka gani yace ban gani ba ce ni ma dan ban gani ba zan yarda saboda haka wanda bai gani ba magana cewa wai baka gani ba ai bishe ne duk abin da yan kimiyya ke faɗi kana duk ba su gani ba yanzu wannan big bang theory cewa da sama da kasa hadi take in ka tsaye da mutu kace ka gani zai ce Allah bai gani ba ba gaba gari ya kai ba to ina ya gani cikin littafi ya karatu akwai littafin da kai Qur'ani ashe ana yadda ai an karanta cikin Qur'ani to balle bi da kan an karanta cikin wani littafi to littafin da ni karanta ya fi kowane littafi babu littafin da ya kashi su ba ya ne duk littafin ne daga baya baya baya aka yi su wasu aka yi su ma sun bace amma shi sun sada aka yi shi bai bace ba sun sada aka yi shi bai canza ba shi dai aka samu mutum miliyan arba'in sun har da ce duk littafi za ka samu duk littafi ko wanda ya shi aka ce kawo shi da kai bai iya shi bai iya harace shi ko wani littafi ne a ce kawo shi da kai wanda ya shi bai iyawa na canza mai kalima ɗaya ma aka canza kalima ɗaya can feji na 277 bai iya gane aka sa wata synonym ta wannan kalima irin ta bai iya ganewa amma Qur'ani shi dai mutum miliyan arba'in suka suka zaka shine mu'jiz zaka in akwai wani abu wani littafi da za ce an faɗi ciki aka yadda an faɗi cikin Qur'ani ya fi mu yadda yace a asaniya abu na biyu da ke nuna haka annahu atba'a zalika bi qawlihi Allah ya bi wannan zancin cewa ba ku ga sama da kasa na hade muka raba su ba sai yace waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun cikin aya ɗaya sai Allah ce mun sa komai da ruwa yake rayuwa yace wa zahir? abinda az-zahiri ittisalu hadha al-kalami bima qablahu wannan magana ya hadu da wancan tunda aya ɗaya ce Allah ran mu kuma karanta ta awalam yaral ladina awalam yaral ladina kafaru كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون watan waje min al-ma'i kulli shay'in cikin aya ɗaya ne ya kamata ya yana yana da alaka da shi duk wancan fasarori idan aka ce ba ku ga sama da ƙasa da hadisi suke muka raba su ba to magana ta kare wajen an na minal ma'i shay'in hanyar ta magana ce sabuwa za a tauka amma idan aka ce abinda ake nufi sama ba ku ga mun tsage ta ruwa na fitowa ba ƙasa mun tsage ta tsayo na fitowa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy wa'annan ruwan sun muka sa suke raya komai yanzu kun fahimta ko zai kasance wannan tashin aya yana da alaka da wancan ai waje Allah min alma'i alladhi anzalnahu bi fathin as-samaa muka tanya daga ruwan nan da muka tsage sama suka fito wa ambatna bihi anwa'an nabati bi fathin al-ardh kullu shay'in hayy muka tsage ƙasa kuma da wa'annan ruwan da ruwan fito sai muka sanya komi da shi yake rayuwa yace wannan yana nuna cewa wannan fasara ita ta fi karfi alqarina salisa dalili na uku da ke nuna haka anna hadal ma'ana ja'a muwaddihan ko muwaddahan fi ayatin ukhra min layi. cewa wannan cewa Allah yana saukar da ruwa daga sama yana fitna tsiro daga ƙasa a haɗe su waje ɗaya wannan ya zo da ayoyi da yawa cikin ƙur'ani. Allah ya makanta mana suratul Tariq inda Allah ya ce was sama'i zati raja Allah ya ce wasu sama'i sama kuma zakin raja mai kawowa tana dokewa ruwa su zo lokacin damana su doke ta wani lokacin damana lokacin damana ma a yi ruwa yau da safi su doke da yamma a koma yi ayi yau ayi gobe shine wasu sama'i zakin raja wal ardi zakin sada kasa kuma ma abuciya tsagewa ta fidda ta fidda tsoronta mala yace li annal murada bi raja'i abin da kiri da raja nuzul al min ha taratan ba'da ukhra ruwa su sauka wani lokaci bayan lokaci wal muradu bis sada abin da ake nufi da wal ardi zakin sada in shiqaqul ardi adin nabat tsage wadda kasa ke yi ta fito da tsiro don wannan fafatakna huma din ya zo a wasu ayoyi haɗe haka Allah ya ce a cikin suratu suratu abasa Allah ya ce fal yanzu il insanu ila ta'ami fal yanzu il insanu ila ta'ami anna samamina al ثم شققنا الأرض شقا Allah ce ga wata aya da ke nuna haka Allah ce fal yanzuril insanu can kamar da Allah ya ce awalam yaral na kafaru shin kafire ba su gani ba da idon su nan kuma sai ya ce fal yanzuril insanu ila ta'ali dan adam yayi duba zuwa ga abinci ne ya yake aukuwa anna sababnal ma'a sabba muka zubo ruwa zubowa daga sama thumma shaqaqnal arda shaqqa sannan mu tsage kasa tsagewa tsaro ya fito don haka abinda ake nuni da awalam na ladina kafaru anna samawa samawati wal arda kanata ratqan shine da sun kasance sama muna gani lokacin zafi lokacin bazara lokacin rani ba ta fidda ruwa fafa takanahu ma sai muka tsage ta zaka a shekara daya ko wace shekara hakan na aukuwa a ko wace shekara muna gani annas samawati wal arda kanata ratqan muna ganin lokacin da kasa sai mu je gonaki ka wuce in zaka je wani kauye ka iske gonaki babu komai babu abin da ya fito in ka biyo lokacin da mana kuma sai ka ga kana huma. an yi ruwa daga sama ruwa sun so kasa kasa kuma kuma ta tsage malam yace wahtara hadal kaula ibn jarir Ibnu jarir wa ibn atiya wa ghayruhuma lil qara'in allati dhakarna yace wannan kaulin abinda shine Imam Ibn Jarir Tabari da Ibnu Atiyya da wasu su na malaman tafsiri suka zaba domin waɗannan dalilan da muka ambata don haka wannan ayat duk da malaman kimiyya suna amfani da ita kuma daidai ne su yi amfani da ita ga cewa sama da kasa da Big Bang Theory ba shi ne kauli na biyu mai karfi amma kaulin da ya fi shi karfi shi ne sama da kasa da ba su fidda ruwa kasa ba ta fidda tsaro sannan Allah ya sa suka fidda tsaro Allah ya sa sama ta fito ta fito da ruwa Allah ya ce waje ta fito da tsaro waje alna minal ma'i kullu shay'in hayy muka sanya komai da ruwa yake rayuwa duk abin da kake gani sai da ruwa ko da ruwa aka yi shi koyi yana bukata ko shifkaci aka yi sai da ruwa dan adam sai da ruwa aljani sai da ruwa komai da ruwa yake yake amfani saboda muhimmancin ruwa muna fatan Allah ba mu ruwa masu albarka ga muna cikin lokacin da muna ta fara fusowa wasu jihohi ma an fara ruwa Allah ya sa mu yi damuna mai albarka kan ta aya ta gaba وجعلنا في الأرض رواسي أن تمشي بهم منها وجعلنا فيها فجاجا طولا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah tabaraka ta'ala ya ce alna fil ardi rawasiya an tamida bihim mala ya ce jibalan jibalan tawabita tasbutul arda ko tasbutul eh, arda tusabbitul arda Allah ya ce alna fil ardi rawasiya a bayan ƙasa muka sanya manya-manyan duwatsu duk dai Allah ne yana magana da mutanen makka Allah yana magana da mushrikai kun ga wancan kaulin na cewa sama tana rinke muka tsaga ta da ruwa shi mutanen makka za su sani tunda su ba san science ai ba san kimiyya ba ko inda kimiyya ce ba za su gane ba bai san mu'jiza Allah ba su sani ba su ma yadda wani yayi sama da kasa ba ba su yadda ba amma wannan shi yafi su fahimta ya Allah ce wata Allah fil ardi rawasiya bayan kasa sai muka sanya manya-manyan duwatsu an tamida da bihim ai Allah tami da bihim domin kasa kar ta girgiza da su wata Allah ya sanya manya-manyan duwatsu bayan ƙasa domin ƙasar kasa ta girgiza abinda ke hana girgizar ƙasa abinda ke sa kasa ta tabbata wa'annan manya-manyan duwatsu waje an na muka sanya hanyoyi a bayan ƙasa subulan domin su kasance abin biya la'allahum ya domin su gane hanya watan tun kayan a yi kwalta yanzu ka ta shiga kwalta daga nan daga sokoto zuwa kano zuwa maiduguri zuwa abuja tun kafin kwalta ta zo haka ƙasa take kasa akwai hanyoyi da ake ganewa akwai hanyoyi da ake bi shine waje allah fiya tijajen yau mutum ya shiga jirgi ya tashi sama kafin ya da yi sama yalle ko kasa sai da dinga ganin kauyuka ga sun ga hanyoyi na wani adam ke bi a kowane kauye akwai hanyoyi inda mutane ke bi in ka tafi ko babu kwalta ko hanya ce ta mashin ko hanya ce ta kafa ko hanya ce da jaki ke bi ko hanya ce da dabbobi kake bi zaka ga hanya kuma musulunci ya kula da hanya ji Allah yana faɗin wannan hanya ashe hanyoyin da muke gani yanzu in ka tashi daga nan zuwa unguwa kaza zuwa gari kaza zaka san hanyar da zaka bi alama ce da ke nuna akwai Allah Allah ya sa aka yi wayannan hanyoyi don shi annabi sai sai ya ba hanya mutukan muhimmanci annabi sai sai ya ce la'anallahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'anni wanda ya canza alamun kasa cikin fasarorin da malamai suka yi akan wannan hadisin shine mutumin da zai je ya iskiya ce in za kana gari kaza daga bodin gari za ka je takatuku daga gwadbawa in za ka je cimmola in za ka je tambagarka in za ka je lukuwa in ka iske wani duci ka bi wannan hanyar za ka iske wani babban duci, to ka bi hannu ne na dama ko hannu ne na hagu za ka iske wata bishiya na nan ka bi damanta ko ka bi hagunta sai kawai ka je ka ɗauki wannan dutsen sai mutane su dinga ɓacewa sai annabi ya ce la'anallahu man gayyara manaral hagu Allah ya la'ani wanda ya canza alamun kasa mutum ya zo ya bi ya bace ya kasance cewa ya bace ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka wa wannan hadisin kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul la'anaini ku ji tsoron wa'in da ake yawan la'ana guda biyu cikin su wanda ke kashi a hanyar mutane da suke wucewa kashi ko fitsari domin mai domin hanya tana da matuƙar muhimmanci wanda ke fitsari ko kashi a cikin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya la'anai saboda haka zuba da mutane na yawan la'anta dai don haka hanya tana da muhimmanci ashe alamu ce hanyoyin nan da suke nuna muna girman Allah Shi ne waje Allah Allah ya ce bayan kasa bayan musa duwatsu kuma su muka sanya hanyoyi subulan ay maslakan sai su kasance masalik abubuwan da mutane ke bi la'allahum dum ko da za su gane garuruwa in ka bi hanya kaza za ta kai ka gari kaza waje sama a sakafan mahfudan muka sanya sama rufi wanda yake Kiyayayyen rufi ne wahum an ha mu'ribun amma duk da haka nan mutane suna kauda kai daga ayoyin Allah Allah ya gaya mana cewa ya sa sama a rufi a cikin suratul tur Allah ya ce wa tur wa kitabin بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع Allah ya kira sama rufi ya ce wasu sakafil marko da kuma rufi wanda aka ɗaga sama ya tashi sama kun san wata za ka ga wani ruhi ya ɗaga shi ya yi sama ko wani ruhi ya yi kasa kasa wani sai ce gida ne ya yi kasa kasa fawai kwano a yi mai sama wasu sakafil marko yana so a yi mai ruhi sama amma kun taɓa ganin ruhin da ya taɓa sama ya takara sama sama ita ce a sakafin marko ita ce rufi wanda ya fi tashi sama Allah ya ce sama shi ke rike ta can wa yumsiku samaa an taƙa ala al illa bi iznihi

wata waɗannan duk ayoyi ne waɗanda muke ta wucewa kullum muna ganin su amma dukkanin suna tabbatar da akwai Allah saman nan tun da duk mun yarda ba ita yi kanta ba to ba tsaye take da kanta ba rike ta aka yi Allah ya ce wa yumsiku samaa an ta ala al-ardi Allah shi ke rike sama kanta fado kasa illa bi izini sai da izini sai ne da cewa wasu ai musu ruwan duwatsu wasu a haɗe musu kaza amma saman nan rike take Allah ya rike ta haka Allah tabaraka ta'ala ya gaya muna cikin suratul fatir cikin suratul rum ya wa min ayati an taquma as-samaa wa min ayati به أن تقوم السماء والأرض بإذنه بأمره بأمره Allah ce min ayati yan taquma kuma samau wal ardu bi amrihi yana cikin ayoyin Allah sama ta tsayu kasa ta tsayu da umarni ne kasa ba taba cewa za ta je sama ba sama ba taba cewa za ta fado ba domin Allah bai bada wannan umarnin ba haka Allah ya ga mana cikin suratul fatir inna Allah yumsiku as-samaa inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tadula ولئن زالتا إن أمسكهما من بعد من بعد إن أمسكهما من أحد أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ألا شكرا كده سمت دكتا ومن كده سبشي in amsakuhuma min ahadin in ina wala in zalata in su ina so su gushe babu wanda ya isa in amsaka huma min ahadin min ba'dihi babu wani wanda ba Allah ba wanda ya isa ya hana sama ta gushe in ta so ta gushe ko ya hana ƙasa ta gushe in ta so ta gushe duk wannan abubuwa Allah yana gaya mana cikin Qur'ani domin mu san ni'imomi ne domin mu san dalilai da ke nuna akwai shi kuma shi ɗaya kamata a bauta ma wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun komai kaddi ba akwai wata aya ciki da ke nuna cewa Allah shi ɗaya ne abin mamaki yau akwai mutanen da ke da'awar cewa babu Allah gaba ɗaya ma babu Allah suna dariyar masu addini gaba ɗaya suna cewa babu shi mu kuma mun san akwai shi tunda shi ya halicce mu shi ya halicci sama shi ya halicci kasa wa'annan duk alamu ne wanda ke nuna cewa akwai su al akwai shi Allah ya ce waje annan sama a sakafan mahfuzan muka sanya sama ta kasance rufi wanda mu muke kiyaye shi amma wahum an ayatina mu'ridun duk da haka su kafirai daga ayoyinmu masu kau da kai suke wa huwa allazi khalaqa al-layla wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun malai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara Allah shi ya halicci dare da yini wash-shamsa wal-qamara Allah shi ya halicci rana da wata kullum fi falakin yasbahun dukkanin su a cikin falaki suke tafiya wata rana da muke ganin tana tafiya tana da hanyar ta da take tafiya Eh, wata yana da hanya ce da yake tafiya eh, yini akwai lokacin da zai zo don shi yanzu ga kalanda na sai a fisuwa sai a ce ran biyar ga watan ramadan za a sha ruwa karfe kaza ran shidda ga ramadan za a sha ruwa karfe kaza wannan yana nuna cewa an san wa'annan hanyoyi an san gobe rana tana tafiya irin tafiya kaza take yi ranar talata ta ƙarfe kaza za ta faɗi wanda ke da ilimin falaki sun san wannan ba ilimi ba ne wanda ya saba shari'a Allah ba ilimi ne wanda an san shi magabata sun san shi duk da wannan abin da ake yi wannan da abin da ake rashin lafiyar rana da wata ibn taymiya na faɗi bai yiwa a yi su lokaci ga zaga wata sai ka zaga wata wata duk abu ne wanda malaman addinin musulunci sun sani sun rubuta idan rana hanyar ta lokacin da za ta haɗuwa da wata ya ce wata ya yi rashin lafiya wata ya kamu da rashin lafiya rana ta kamu da rashin lafiya duk an san malaman musulunci sun san a nawa ga wata wa'annan abubuwan suke aukuwa a wani wata wa'annan abubuwan suke aukuwa duk rubuce ke tsare? domin ashe hanyoyi ne a sama Allah tabaraka wataala yace wa huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara Allah shi halicci yini dare da yini wa shamsa wal kamara shi halicci rana da wata kullun Kowane su fi falakin yasbahuna cikin cikin falaki suke tafiya Allah ya san da tafiyar su sai Allah ya ce wa ma ja'alna li bashari wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta khalidun kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut wa الفتنة وإلينا Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda su mutanen Makka da suke cewa ai a sha'irun natarabbasu bihi raibal manum suka ce ai mawaki ne yaquluna sha'irun cewa suka yi mawaki ne bai mu jira mawaka da yawa an yi sun mutu shi ma in yi mutu an huta sai Allah ya ko ka mutu ba shi zai kasance wa karshen manzancin ka ba wa ma ja'alna ba basharin min qablikal khul ai kafin kai ba mu sanya wani dan adam ba mu sanya wani adam yana tabbata ba ai yan adam ba su tabbata amma ga na jin labarin annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da annabi Ibrahim annabawa su ko sun mutu risala su sakon da aka aika su da shi ba ya mutuwa wa ma ja'alna ba basharin min qablikal khul afa in mitta kin kai in kan mutu da suka cewa su jira ka mutu fahimul Khalidu su za su dawama ne ai su mutuwa za su yi saboda kullu nafsin za'iqatul maut ai kowace rayuwa sai ta dandani mutuwa wannan Allah ya yi ta maimaita shi cikin Qur'ani Allah ran makaranta muna kullu man alaiha fan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ce kullum mun alaihi rafan duk wanda bayan kasa na mutum ko aljani ko mala'ika ko dabba ko ƙwaro zai kare fuskar ubangijin kawai za ta tsaya ma'abuciya girma da ɗaukaka haka Allah ya ce cikin suratul zumar innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun cikin suratul ankabut Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna amri ya ibadiyal amanu فإياي فأبدون فإياي فأبدون كل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون wata du'in ayoyi ne masu tabbatar da kowa sai ya mutu to amma imani da mutuwa bai cikin shiga cikin musulunci imani da mutuwa bai cikin shiga cikin imani ita mutuwa kowa ya yarda ana yin ta da musulmi da kahiri mushriki da nasara da bayahude da wanda bai yadda akwai Allah ba kowa ya yadda ana mutuwa kowa ya yadda ana mutuwa wannan ah, Steve Jobs wanda yayi Apple din nan cikin lokacin da ya rasu magana ce da aka dauko aka rubuta ga jarida ko da yaushe in ya tuna mutuwa sai ya kara aiki atheist ne bai yadda akwai Allah ba wanda yayi wannan kamfanin na Apple kuna ganin agogo Apple kuna ganin waya Apple iPad iPhones dukkanin su abinda ya faɗi ya faɗi a wata university magana ta shi na a cikin YouTube a Stratford University lokacin da suka yi wani taro suka kira shi ya yi magana lokacin ya faɗi ce dole tuna mutuwa sai mutuwa ta sa ya ce bai kai dai aikin da nake yau in mutuwa ta zo za ta doke ni zan so in mutu ina wannan aikin wannan musulmi ya kamata yi wannan tunanin saboda mutuwa ita abin da sanaka muku wannan kowa ya yadda ana mutuwa mutuwa babu lada ko ɗayan kacce ka da ana mutuwa in wani zo yanzu ya ce ban yadda ana mutuwa ba ba ce mai kahiri ta ce mai mahaukaci saboda in ba mutu ban baba ne mai mutu ba kaka ya mutu ko baban kaka ne ko kane ne ko makwabcinsu ko akuya gidansu ko kazan gidansu wata mutuwa ita ana nana ta kowa yana gani zaka babu lada ko ɗaya don ka ana mutuwa abinda adda lada abinda qur'ani yazo ya tabbatar za a tashi bayan mutuwa wannan shine baka taba gani wanda ya mutu ya tashi ba zaka yin qur'ani yazo ce maka za a tashi ya an mutu to in ka gaskanta sai a ce maka muni ne, in ka karyata sai a ce maka kafiri amma ana mutuwa kowa ya san da ita zaka gobe za mu tashi a wayannan ayoyin kuma za mu kara bayani a game da su insha Allah abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa zama haramun da zai amfani da su a'a yana halatta a sai da jaki duk dabbobin da ba a ci yana halatta a sai da su banda kare kare shi yanzu da kare da alade su ne baya halatta a sayar amma ana amfani da jaki ana iya sai da shi domin ana amfani da shi ba ci za a yi ba amma baya halatta ka musamman wanda zai ci domin ba a ci dai amma wanda zai amfanin gona da shi wanda zai ɗaukar taki da shi wanda zai yi hawa ya yi wani amfani da shi yana halatta a sayan mai wallahu ta'ala ala. sannan a mafi da zama su suka gada wajen abubuwan da za su faru a ƙarshen duniya wasu bi Allah kai wannan tambayar ta kana na Aisha ta ansa ta hadisi na cikin sahihin Muslim tace abu uku duk wanda ya fade su yawa Allah ƙarya cikin su duk wanda ya ce annabi ya san gaibu to yayi karkirin ƙarya yawa Allah domin Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace da wanda as sama da wanda akasa babu wanda ya san gaibu sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai kullau kuntu alamul ghaiba lastaktartu min al khairi wa ma massani yasu kace da na san gaibu da alheri da yawa zai ta samu na da mu kuma abu ba zai same ni ba inda na san gaibu da za a je yake umudu sai ce hamza ya zaman kai kace kashe kaza ai annabi sai sai kashe hamza ya yi ta kuka ya shiga damuwa an kashe an kashe mai hamza sai ce hamza kai ya fita da annabi sai sai yake fita yake umudu da aka kashe mai sahabbai 70 haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba akwai abubuwa da yawa suka ci aukuwa wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba cikin su akwai sarka tana na Aisha da tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane aka je aka yi ta neman sarka aka yi ta neman sarka aka dawo ba a samu sarka ba har lokacin alwala ta kama wanda aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam dauka da sokar da ayat ce ma ba sai da za su yi ba zaka zo an hankura za a tafiya ana tagawa shi sarka tana sharra rakumi na nan kwance ne ya danne kaga da annabi ya san gaibu da ba a yi neman sarka ba sai ya ce ga sarka nan a doko a doko a tsara kasa akwai dalilai da yawa da ke nuna haka to amma annabi ya ga aljanna ya ga wuta Allah ya sanar da shi Allah ya nuna mai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yatazami rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi wa sada wannan duk da tana ne mala'ika jibril ne in zai zo ana aiko shi da mala'iku da yula tsakanin su domin kada dauka amma shi ma manzo Allah na iya sanar da shi wani abu na gari ya ba da labarin tashin kiyama amma kun ga ai bai san sada za tashin kiyama ba da haka zaka tambaye fa akhbirni an sa'ati sai ya ce mal mas'ulu anha ya alama min as-sa'ili zaka annabi sun san da kai ne yana faɗin wasu abubuwa da bai sani ba zaka annabi sun san bai san gaibu ba ya ce annabi sun san bai san gaibu ba ba an rage da daraja kai bane ya an faɗi abinda Allah ya faɗi ne kawai Allah ya ce kullu kuntu alamul al-ghaiba la min na na Aisha ce kawai aka faɗa abin tabbaci tace kwacce annabi ya san gaibu hadisi ingantacce cikin sahih muslim tace kwacce annabi ya san gaibu ya yi shekarun karya ga Allah ba rage mai daraja bane ba rage mai girma bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja ya fi kowa girma ya fi kowa dokaka ya fi kowa ilimi amma yana tsayawa inda Allah ya sai sai Allah daban annabi daban Allah Allah shi ya san komai da komai in ka ce gaibu shi ne komai da komai fa amma don annabi sallallahu alaihi ya san aljanna ya san wuta ya da ya san alamun sa'a ya san wani gaibi da Allah ya sanar mai dunnan gidan nan dunnan wurin nan kowa ya san wani gaibi da wani bai sani ba wani mu ya san abin da ya faro gida wanda wancan gare shi gaibu ne in ka ce wani ga yamin nimi ni faro gida yau sai ki na san gaibu bai san gaibu don kai gare ka gaibu ne amma shi ya san abin da ya faro gida ba gaibu bane don haka don Allah ya sanar da mu annabi sun san wani abu wannan abu da Allah ya sanar san mai ba gaibu bane amma wanda bai sanar sai ba ba gaibu bane sai ya sanar sai wallahu ta'ala alam akwai takarda ta da da kuma ya hakura wannan ya nuna haka ya faɗa faruwa ne a tsakanin ƙarfe biyar na yamma zuwa lokacin shan ruwa na biyu a daina fashe na ganin dama a kan hanya wanda hanyar kan jawo cunkoso da haka yi aka hanyoyi masu kayan su a tsela kasuwanci aka hanya saboda haka yi kan jawo cunkoso da haka yi aka hanyoyi mu zama masu biyayya ga ma'aikatan hanya yayin da suke ba da hannu traffic control a wuraren tafiri ranawa da sauran muhimman wurare mu zama masu tafiya a kan abubuwan hawa cikin hankali da natsuwa musamman da yamma ina an tashi da kasuwa ko wuraren su wani lokacin aka samun keke da haƙoƙa aka hanyoyi da fatan jama'a za su koma za a yi wasu masu iya wannan sako Allah ya yi fasarin mu amin Allah ka bai badojinmu Allah ya samu gama lafiya da suka ce yana da kyawu a kiyaye kiyaye doka yana da kyawu musamman abubuwan da suka shafi abun da za su hana hadari Allah ya ce wala su kubi a idiku na taluka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum